وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون kuma idan suka ƙi sai dai su yi jayayya da kai bayan hujja ta bayyana a fili to ka miƙa lamarinsu zuwa ga Allah kana mai cewa a matsayin jan kunne Allah shi ya fi sanin abin da kuke aikatawa na kowane aiki babu wani abu na ayyukan ku da yake ɓuya a gare shi kuma zai saka muku a kansu